حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا يا ابا ينكسا har sai da ya isa ƙarshen ƙasa ta ɓangaren yamma inda rana ke faɗuwa sai ya ga kamar ranar tana faɗuwa a cikin wani idon ruwa mai zafi mai baƙin taɓo kuma ya samu wasu mutane kafirai a wajen mafaɗar ranar sai muka ce masa muna ba shi zaɓi ya kai zulƙar naini in ma ka azabta waɗannan mutane da kisa ko da waninsa ko kuma ka kyautata musu